ga watan uku miladiya dubu biyu da da shirin biyar. a tambayoyin da suka rage mana jiya waɗanda su ne na ƙarshe insha Allah ta'ala a wannan shekarar akwai tambayoyi guda biyu ko uku wannan ya ce banda ladan da mai karatu a mai karatun alkur'ani yake samu idan ya karanta akwai wasu falala da wasu surori suke da shi kamar suratu yasin kafi bakara da sauransu eh wannan haka ne akwai hadisai da suka inganta kan falalolin wasu surori daga cikin alkur'ani kamar yadda ka ambata kamar suratul baqara akwai hadisai da suke nuna falalarta kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa alkur'ani zai yi ceto ranar tashin alkiyama zai zo suratul baqara da hali imran tana gaba kaga wannan yana nuna falalar waɗannan surori haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta suratul baqara domin a masu sihiri da mabannata ba za su iya da ita ba in ka koma cikin suratul baqara akwai a ayoyi da suke nuna falala ayatul kursi cewa dan yana gudu idan ana karanta ta akwai ayoyi akwai hadisai da suke nuna falalar amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bakara hakanan kuma wasu surori kamar suratul ikhlas a kulhu wallahu ahad kun ga yazo a hadisi ta'dilu sulusul qur'an yi daidai da sulusin alqur'an da haka akwai waɗannan hadisai da suke nuna falalar wasu surori da haka ta wannan akwai shi sai dai ba lallai ya zama kuma ana nufin in hadisi ya nuna falalar sura ba kuma ya nuna wanda ya karanta ta zai fi samun lada akan wanda ba ya karanta wata surar daban ba lalle ba ne ya zama haka wani zai iya karanta sura daban kila ma abin da ya karanta bai kai na wancan yawa ba kuma ya fi lada fiye da wanda ya karanta da yawa ya danganta ga niyyar mutum da ikhlasin shi da kuma yadda ya tadabburin ayoyin alqur'ani da wannan dai zai iya sa mutum ya samu lada mai yawa wanda ya fi ikhlasi ladan shi zai fi yawa akan wanda bai da ikhlasi ko kuma ma ikhlasin nashi rabi da rabi ne to don haka zai iya zama ya fi lada fiye da wancan sai yake cewa tambaya ta biyu zantukan da isra'iliya suke zuwa da su a me yasa ne a littafan tafsiri suke kawo su inda yawancinsu ba su inganta ba suna kawo su ne don ka sani in ba su kawo baya za a yi ka sani an ambace su a gurin kuma ba su ganta ba ai dole sai an ba bayani shi yasa za ga kamar imam ibn kasir kamar ibn jarir al-tabari da sauran littafan tafsiri da yawa suna kawowa da sanadi za su ce wane ya faɗa min daga wane daga wane daga wane kaza wannan sanadin da suke baka suna baka dama ne ka yi bincike ko da su musu gaya ma rashin ingancin kissa ba to sun gaya ma hanyar da ta zo ka'ida kuma ta malaman hadisi musamman a wancan lokaci da ilimin yake da yawa suna cewa man asna jalab faqad ahala duk wanda zai gaya ma sanadin magana to kamar ya nuna maka hanyar da zaka je kai bincike ne kanta in zai gaya ma hadisi ce wani da ya gaya shi kuma daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani manzo Allah ya ce to ko da iya nan ya tsaya bai gaya ma ingancin shi ba to ya gaya maka ga hanyar da labarin ya zo kai kuma sai ka kalli hanyar bisa sharaɗai da ƙa'idoji na ilimi sai ka gane hukuncinta to suna kawowa ne don sanin wannan in ba su ambata ba za a iya sani shi yasa za ka kamar imam ibn kasir wani sa'in ma yakan kawo kissa ya kawo abin da ya zo daga bani isra'ila din kuma karshe ma bayani cewa bai inganta ba sai ya gaya ma cewa bai inganta ba wani sa'in kuma suna kawowa domin ba duka maganganun bani isra'ila ba ne za a watsa. akwai malamai na kasa su gida uku akwai abin da ya zo daga bani isra'il amma Qur'ani ko hadisi ya tabbatar da wannan to wannan kai sai za a karba akwai kuma abin da ya zo daga gurin Qur'ani ko hadisi ya nuna cewa wannan abu matacce ne to wannan kai sai za a watsar da shi akwai kuma wanda ba za ka samu wani Al-Qur'ani ko a hadisi da ya faɗi ingancin abin ko rashin ingancin abin ba to wannan mutum zai kalla a kuma ya halatta ya bada labari da shi kamar yadda hadisi ya nuna haddisu an bani isra'ila wala har da haka dai akwai fuskoki da yasa malamai suke ambaton wannan kamar hadisai ne masu rauni za ga ai ana rubuta su ana ambaton su ko bulugul maram kake karantawa za ga alhabin ibn hajar ne ka hadisi kuma ce wa fi bi dha'f cikin sanadin shi akwai rauni duk ana kawo maka ne a babin ilimi ko da wani kafi yanzu ya bada labarin kaza to ka san ga madogarar shi kuma madogarar ga hukuncin in ba an bata ba za ka san wannan ba sannan kuma a babin tarihi ko babin abin da ya shafi tattara riwaya suna da wata ka'ida cewa idan kana babin riwaya to ka tattara komai eh, idza rawaita faqammish idan za ka yi riwaya ka tattara komai amma yanda za ka bada ilimin to fafattish ka ka bincika ka da ingantacce da haka yayin da suka tafi wurin riwaya sukan yi riwayar komai saboda zai a tattare ilimin daga baya kuma an zo wajen tantancewa kuma da mutum wani ya zo bayarwa sai tantance kamar yadda bukhari ya tantance sahihi kamar yadda muslim ya tantance sahihi a cikin littafin shi to kaga wannan sun yi kokari a cikin abin da suka rawaito su fidda ma abin da yake ingantacce don haka dai akwai abubuwa da yawa da malamai suke gani suke rubuta waɗannan abubuwa da tambaya ta ƙarshe kenan wannan mai tambaya na tambayar cewa yana tambaya a kan sallah lokacin sallah yi ya yi alwala zai yi sallah sai maman shi ta kira shi da ya je sai ya sha'afa bai yi sallar ba sai da lokacin la'asar yayi sai da ya yi alwala ya ta da sallah har sai da ya a biyu yana zaman tahiya zai miƙe sai ya tana cewa bai yi sallah zahar ba to malam yanzu ya zan yi sallama zan yi ta da azahar ko ci gaba zan yi yana tambaya zai ci gaba da tunda da sura zara da la'asar ke iri ɗaya ne zai ci gaba yanzu zai canza niyya da kuma niyyar azhar ko kuma a'a ya zai wannan matsala ita ce matsala da malamai suke kiran ta tahwilun niyya canza niyya mutum yana cikin sallah ya canza niyya sun kasa shi gida-gida akwai tahwilun niyya min mu'ayyanin ila mu'ayyan ka canza niyya daga wata sallah da ka ayyana za ka yi zuwa ga wata sallah da ta ita ma ayyana niyya ka ayyana za ka yi sallar walha niyyar ka sallar walha da haka da kai alwala ka kabbara sallah niyyar ka shi ne sallar walha kaga ka ayyana sallar da za ka yi sai ka tuna cewa ai baka yi raka ta yin fajr sai ka ce to yanzu a cikin sallar bari in mai da niyya ta ta koma yanzu raka ta yin da ke ramawa wannan bai inganta da haka ba za ka canza niyya daga muayyani zuwa muayyani ba kamar yanzu mai tambaya ya yi niyya ya shiga sallah da niyyar sallar la'asar sai daga baya yana cikin sallah ya tuna bai azahar ba to a nan baya halatta ya canza niyyarsa daga azahar ta koma da asar a cikin sallar baya halatta dan tahwilun niyya ne min mu'ayyanin ila mu'ayyan akwai kuma min mutlaqin li mu'ayyan mutum ya canza ya yi niyyar sallah amma bai ayyana mai zai yi ba ya yi niyyar nafila ko da rasa abi ya kabbara nafila din sai ya ga ah, to ai sai ya tana ai bai yi sallah asuba ba sai ce bari ya maida da nafilar ta zama sallah asuba wannan ma baya halatta wannan ma bai inganta ba tahwili daga mutlaqi zuwa muayyan amma daga muayyani zuwa mutlaqi ka ayyana sallar ka yi ta kuma mai da ita ka koma sallar da ba ayyananniya ba Shi ne suke ba da misali kamar yanzu mun yi sallah la'asar yanzu muna zaune gashi muna karatu sai wani wanda bai samu sallah ba sai ya shigo sai ya fara sallah da niyyar la'asar yana kabbarawa ya fara kila ko ya raka'a daya ko ya biyu sai ga kuma jama'a sun shigo wajen su biyar shida bakwai za su yi jam'in la'asar kun ga shi ya fara la'asar ya yi raka'a daya kuma yanzu ga mutane za su sai ga jam'i ne to nan zai canza niyyar shi daga niyyar la'asar shi ne muayyani din sai ya mera ta zuwa matsalafi zuwa nafila sai ce wannan raka'a ɗaya da yayi bari suka ɗaya su zama nafila sai ya ci ta zama nafila sai ya sallame sai ya zo jono da waɗannan ya samu jami'i wannan malamai sun ce ya halatta ma'ana canza niyya daga muayyani zuwa matsalafi da haka dai a takaice wannan dogon bayanin kila mantawa za ka yi a dai takaice yadda a nan ba ka da damar ka canza niyya a yadda ka faɗa ɗin nan ba ka da damar ka canza niyya sai dai ka sallame ka ka tashi kai niyya a zahar in kai a zahar kuma kai la'asa wannan shi ya fi inda lokaci bai kure ba za ka iya wannan kai kai wannan amma a lokacin da kai raka a ɗaya ni ka tana ba ka yi kai raka a biyu kana cikin ta biyu ka yi sujjada sai ka tana ai ba ka yi sallar zahar ba to anan a yadda muka yi bayanin kana iya mai da ita ta koma nafila sai ka sallame zama nafila shi ta gabanin azhar ko gabanin la'asar sai ka tashi kuma kai sallar la'asar dinka wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul fat ajiya mun tsaya kan aya ta hamsin da ɗaya إن شاء الله تعالى نزام تشكن آية عن بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون بيوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد نعم الله يشوي وعندهم أوجل سوء الجنة akwai kafiratu tsarfi mata masu takaita ganin atraf kuma sa'annan juna haza ma juna. wannan shine abin da ake muku alƙawari na ni'ima yau yawmin hisab saboda zuwan ranar sakamako inna haza da rizquna Allah ya ce hakika wannan tabbas arzikin mu ne ma lahu min bai da karewa ma'ana bai da makura a ajiya mun fara karanta sakamako wanda suka bi Allah sakamakon wanda suka bi Allah na samun gidan aljanna da kyakkyawan makoma da irin yadda za su shiga aljanna ƙofofin aljanna an buɗe musu ƙofofin aljanna da yadda suke gide a kan gadaje suna kuma kira ana kawo musu kayan marmari daban-daban kala-kala da abin sha daban-daban ana kama suna cikin jin daji. to sai Allah ya ci gaba da bayanin ni'imar da suke cikin cewa inda hum qasiratu tsarfi a gurinsu akwai mata waɗanda suke takaita ganin ba ta kallon kowa sai mazajensu da haka idanunsu a kan mazajensu yake ba ta tunanin wasu mazaje nasu wannan kamar da muke bayani a baya wannan alama ce ta mace nagartacciya matar da ba ta sakin ganinta ta ta kallon maza ko a hanya ko a kasuwa ana son mace ta zama mai kame ganinta kamar da Allah ya umarci mata su ganin ganinsu ya kuma ya umarci maza masu kame ganin amma matan da za ta shiga kasuwa ko tana hanya ta ga wannan ta kalla ta ga wancan ta kalla ta kalli wancan to wata rana za ta ga wani ta ji a ranta cewa ina ma mijinta ne ko kuma ma ta ga wani ta ji ma ta tsana mijinta wancan take son kallo ila wannan ya haifan mata ma ta dinga jin bari ta dinga jin hanyar ko ta dinga zuwa inda yake idan tana ganin shi to kaga an samu matsala sai zama zuciyarta ta ta'allaka da wancan amma ga wanda suke aure ita ga ga mijinta amma zuciyar tana rataye da wancan to shine hikimar ta kai ta gane din yanzu ba abin da za su kalla sai abin da ya zama na larura ko abin da ya halatta su kalla to Allah ya yabe matan aljanna da cewa kafira su farfi ba sa kallon wasu maza da haka kullun idan su akan mazajen su wasu malaman tafsiri kuma sun fassara da kafira su farfi ana nabin su matan sun takaita ganin mazan su akan su mazan ba sa kallon wasu matan da ba saboda kyawunsu saboda yadda suke biya musu bukata saboda yadda suke kaunarsu ba sa ma tunanin wasu matan don haka sun taƙaita ganinsu a kan waɗannan matan ba sa kalle kallon mata daban-daban don haka a nan sai zama an yabi matan ne da cewa kyawawa ne saboda kyansu ma mazan ba sa ma kallon wasu matan daban matayensu na gida sun ishe su domin jin namiji mai kalle-kalle wanda zai kalli can ya kalli can to wata rana zai kallo wanda zai ga tashi matan shi kyau daga nan kuma sai abuwa da yawa su biyo baya kamar yadda suke cewa farkon sharri ko farkon fitina ko zina daga gani ne idan gani ya karba to zai tura sakon ga zuciya ta kuma zuciya in ta karba ita kuma sai ta tura shi ga farko to daga nan sai kuma mutum ya shiga fafutukar yadda zai ya biya bukatar shi to amma idan mutum yana kama ganin shi to bai gani ma balantana kuma har abin ya kai ga zuciya sannan wani sa'in yana cikin illar gani mutum zai iya gani kuma wannan ganin ya haifan mai da cuta wanda kila ba zai warke ba domin matar wani ce ya gani kuma zuciya ci ta ta'allaka da ita ita kuma matar wani ce bai ma ita je inda take bare ya mata magana to wannan sai ya sa da'iman zuciya tana azabtuwa da tunata tana azabtuwa da kaunarta amma bai da halin da zai yi me ya ja masa wannan shine sakin ganin shi da yake to don haka matan aljanna kyawawa ne mazan su ba sa kallon wani guri Allah ya ce a tara kuma sa'annin juna ma'ana duka shekarun ɗaya, daya wasu malamai suka ce shekara talatin da uku uku matan aljanna a aljanna matan da za a ba mutum ba da ra'ayi wata tafi wata shekaru domin a nan duniya ana samun in kana da mata wata ta bi wata shekaru wani sa'in karancin shekaru yakan sa ka fi son mai karancin shekara akan mai yawan shekaru kana da mace tana da shekara arba'in da biyar sai Allah ya hore maka ya baka dama sai ka auro in shekara talatin ko ishirin da biyar to kila sai ka tafi rafiya da wannan saboda ne saboda karancin shekarunta to sai zama na mata aljanna saboda yan aljanna ba a so samu irin wannan matsala sai zama duk matan su a tarhab sa'annin juna ne dukkan su dai inda je ma'ana daidai yake ganin su kuma dama aljanna ba a so ba wasu ka ce a taraf din nan ana nufin dukkan matan yan aljanna ma'ana da taka da tashi da tawa da tawaye duka a taraf sa'annin juna ne ma'ana kai ma ba za ka ji cewa matar wani ta fi tawa yarinta ba don haka ya fi ni morewa ko ya fi ni jin daɗi a'a duka a taraf ne dukan shekarun iri ɗaya don haka babu yadda za a yi wani ɗan aljanna ya yi tunanin matar wani ta fi tawa ƙarancin shekaru ila ya fi ni jin daɗi ila ya fi ni morewa ya zama ya samu damuwa to a cikin aljanna ba damuwa da haka ne matan aljanna dukkaninsu matasa ne kuma masu shekaru kai ɗaya domin a cikin aljanna babu tsufa za zauna a wannan shekaru Allah ya ce haza wannan abin da ake muku bayani na ni'ima na kishin gida kan rabo. na nema da kira a kawo kayan marmari kuma ana kawowa da abin sha na mata waɗanda suke kyawawa waɗanda ba kwa buƙatar ku ku je kuna kallon wasu su kuma ba sa kallon wasu sai ku da ma'ana shekarunsu matsakaita wannan abin da ake faɗa shi ne masu aduna abin da ake muku alkawari da yau da lifisa na ranar sakamako da ranar sakamako ma'ana wannan shi ne abin da za a ba mutum duk wanda ya tsiyaye aiki ya tsaya kan abin da yake daidai to abin da zai samu sakamako kenan na aljanna sai Allah ya sake faɗa wata ni'ima yace inna haza hakika shi wannan ni'imar ta aljanna larizquna Allah ce arzikin mu ne ma lahu min nafat baya karewa babu ran zai kare domin yana cikin abin da yake dagula jin dadin mutum ya tuna jin dadin zai kare to idan ya tuna wannan sai ji duka dadin ma ba dadi bane to aljanna babu wannan da wama ce ba mutuwa shine Allah yake cewa ma inda kum yanfa wa ma inda Allah ba duk abin da kuke da shi zai kare amma abin da yake gurin Allah wanzaje ne baya karewa a wani gurin Allah ya ce an ghayra majzuz kyauta ce da ba mai yankewa ba ba da za a ce babu ita ta kare lahum ajrun ghayru mamnun suna da lada sakamako wanda ba zai yanke ba a wani gurin Allah ya ce ukulu hadaimun wa zilluha ai wa zilluha shin abincin cikin aljanna abin da ake ciki dawwamamme ne amma a nan duniya akwai lokacin da zaka nemi wani ɗan itace a ce ai yanzu babu shi ba lokacin shi ba. sai lokacin sanyi yake zuwa ko ka nema a lokacin sanyi a ce a sai lokacin zafi ko kuma yanzu kana gani ga shi ya shigo amma ba ka so ka sha saboda bai fara na nayi daɗi ba sai ya ƙara kai lokaci kaza to ja aljanna babu wannan ukulu ha da abin da ake ciki aljanna ake ci aljanna ake sha aljanna dawwamamme ne wa zilluha haka ma inuwa aljanna tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar to shine ana Allah yake ambata mana cewa aljanna arzikinta baya tsarewa a madawwami ne bimun da'iman sannan sai Allah ya ce هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج نعم الله هذا والنكتة وإن للطاغين sannan ga waɗanda suke ƙetare iyaka suna da da ma'a mummunan makoma jahannama ita ce wutar jahannama ya flauna ba da za su shige ta da za su kone a cikinta fa bi isan miha kir da wannan shimfiɗa da haza wannan kenan fal ya hamimun wa hamimun ruwa mai tsananin zafi wa da ruwa na mugunya na yan wuta فليذوقوه تدندني شيني أبن ذا تدندنا أتكن ونن وتا وآخر لكم وندا بم من شكله كمن نشي da nau'i-nau'i. wannan shine abin da 'yan wuta za su gamu da shi kamar yadda muka riga muka sani abu ne sananne a cikin alkur'ani yawanci aka yi maganar muminai sai kuma a yi maganar waɗanda suke kafirai ko aka yi maganar kafirai sai a yi maganar waɗanda suke muminai ma'ana a targhib wa a kwaɗaitar a tsoratar haka yake tafiya kuma dama haka wa'azi ya kamata ya tafi wata rana a yi wa'azi a kwaɗaitar da mutane aljanna da ni'imominta da jin daɗinta da rahmar ubangiji da falala Allah wata ran kuma a yi wa'azi a tsoratar da mutane abin da ya shafi azabar Allah da irin abin da Allah ya tanada ga wanda ya saba masa sai zama wa'azi yana tafiya da at wa tarhib kada mai wa'azi ya rinja da bangare ɗaya akan ɗaya idan ya zama kullum mai wa'azi wa'azinsa a kan falala ne da ni'ima da jin daɗi to wanda suke sauraren shi za su dinga takewa. sai zama kullum magani suke ko sun yi aiki ko ba su aiki ma aljanna za su shiga tunda kullum ana gaya muku wannan idan kuma zan mai wa'azi kullum wa'azin shi magana wuta da tsinuwa da bala'i da musiba to zuciyar masu sauraren shi kuma sai ta ke shi sai su dinga ganin kwaman ma ba kuma wani rahama ba wani abu da haka kuma sai zama masu kauri to ana so mutum ya zama a bayyana tarhibi wa tarhibi shi yasa hatta mumini ana so ya bauta wa Allah bainal khawfi war raja tsakanin fata da kuma tsoro yana tsoron Allah yana tsoron azabar Allah yana kuma fata yana sa ran rahmar ubangiji to bainal khawfi war raja in ya tuno rahma ya ƙara ƙoƙari wajen samun ta in ya tuno azaba ya ƙara ƙoƙari wajen gujewa abinda Allah ya haramta kiza suka ce man abada Allah bil hubbi wahdahu wa huwa murji duk wanda zai bauta wa Allah da son shi kamar yadda wasu ke cewa suna bauta Allah ba ba sa tsoron wuta ba sa tsoron ya azabtar da su su kurin abin da yasa suke bauta wa Allah san Allah ne kurin ba magana wani tsoron azaba ko magana kwaɗayin rahama to duk wanda yake bauta Allah da irin wannan zai zama murji shi ne wanda yake ganin in kai imani ka gama duk abin da zaka yi na laifi ba zai kama matsala ba in dai kai imani shikenan duk laifinka kamar irin mutanen da da suke kokarin su kore hukuncin kafirci a shari'a su ce ai ba kafiri duk wanda ya ce la ilaha illallah ba kafiri wannan in ka faɗi kalmar shahada ka kiyaye sharadanta da dokokinta tana na a musulmi amma akwai wanda zai faɗi kalmar kuma ya warware ta shi yasa ne suke yin babin ridda babin ridda yana bayanin wanda zai faɗi kalmar shahada kuma ya zo ya warware ta da haka hukuncin kafirci hukunci ne da Allah da sa dole ne kuma a ce kaza kafirci ne ko wanda ya yi kaza kafiri ne dole a faɗi wannan amma ayyana mutum ka ayyana shi da sunan shi da waye ka dora kai kalmar to wannan kuma akwai sharuɗai akwai ka'idoji amma cewa kaza kafirci ne ko duk wanda ya aikata kaza ka kafirci wannan hukunci ne ba za a daina faɗan shi ba ko da wani yana so ya soke shi ba zai so ba domin haka yake a cikin littafin Allah kaza kafirci ne kaza kuma addini ne kaza musulunci ne to da haka ba a san mutum ya bauta Allah bil hubbi wahdahu haka nan man abada Allah bil khawf wahdahu wa huwa haruri wanda zai bautawa Allah da tsoro tsaba tsoro kurin to wannan kuma zai zama khawarij khawarij ne komai wuta komai azaba duk abin da aka daga ba maganar rahma tare da irin akida ta boko haram irin akida ta waɗannan masu kisa kullun su in dai zaka saurare su maganar kisa ne ya za a kashe shine bayanin su kullu to kaga wannan kuma khawarijanci ne to abinda ake so mutum ya bauta wa Allah bil khawfi war raja'i bil hubbi wal khawfi war raja'i shine abinda yake daidai to wannan shine a cikin alqur'ani Allah ya ce haza wannan abin da ya gabata ma'ana nan wasu suna cewa kamar fasli ne kamar wata gaba ce an gama bayanin abin da ya gabata wannan abin da ya gabata na ni'ima da aljanna ta masu tsoron Allah ne amma wa inna lis-saghir ga waɗanda suka saba wa Allah suka fita daga umarnin Allah suka saba manzannin Allah su ne asabun to Allah ya ce la sharra ma'aha suna da mummunan makoma makomar ta yi muni kamar yadda Allah ya ce wa inda lil muttaqina la husna ma'a su kuma nan, la sharra ma'a suna da mummunan makoma to sai Allah ya fassara mana makoma ya ce jahannama ita ce wutar jahannama yaslaunaha da za su kone a cikinta da za su shige ta ta haɗe su gaba ɗaya su ƙone a ciki fa bi isal mihar tir da wannan shimfiɗa sai aka kirawo zamansa a wuta kamar mutum da yake zaune a kan shimfiɗa dama Allah ya gaya mana ‘yan wuta suna da ma'ana mashimfiɗa a cikin wutar jahannam da haka wannan wannan wannan shimfiɗa Allah ya kira wutar jahannama da shimfiɗa saboda yadda za su zauna a cikinta in sun zauna kuma za su game da azaba a ciki sai Allah ya ce haza wannan kenan fal yazuqu su me hamimun ruwa mai tsananin zafi shine alhamim alhar allazi qad intaha harru tsananin zafi ya kai karshe shine hamim sannan sai Allah ya ce wa ghassaq da kuma abin da yake ruwa na mugunya. ghassaq wasu malaman tafsiri sun fassara shi da cewa shine ruwa na mugunya wanda yake fitowa daga yan wutan karan kansu kamar ka ma'ana ruwa na ciwo ruwa na ƙurji irin waɗannan da yake fitowa wasu kuma fassara basa da cewa ana nufin abin da yake da tsananin sanyi tsananin sanyin da zai iya harakar da mutane shine basa albari allazi la yustata'u min shiddati bardihi almu'lim wanda yake da tsananin sanyin da ba wanda zai jurewa to amma fassara farko ta fi zama daidai wadda suke gwada cewa wannan kasaf ɗin wani abu ne da yake fitowa na ruwan datti da ruwan kazanta daga cikin ah, na yan wutar jahannama wanda shi ma zai zama abin da suke sha ne wasu suna cewa yana da wari in an ɗiga shi a kudancin a arewa a yammacin duniya sai warin ya kai gabashin duniya in an ɗiga shi a gabashin duniya sai ya kai yammacin duniya ba na ruwa ne da ya mai wari wanda yake mara mara daɗi to shi ne abinda za ke falle zo ko su ɗanɗana kuma kamar yadda muka karanta a baya su bai yan wuta ba su da makawa sai sun sha wannan ruwa dole ne ba wai za su iya hakura sai bari ba za mu sha ba dole ne za su nemi wannan ruwan su sha kuma in sun sha ma sai sun cika cikin su da shi duk wannan ababin dole ne da a nau'i ne na azabtarwa ba yadda za a iya wuja wannan abu din sai Allah ya ce wa aqaru da ma wani abu daban da za a ƙaro na azaba min shaklihi wanda yake da kamannin wannan azwaz nau'i nau'i nau'i nau'i na azaba da za a ƙaro musu a sanya musu shi a cikin wannan azaba din suna azabtuwa ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce hada فوج wa إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا ربنا لو قدم لنا هذا فزده عذابا daga nan sai Allah ya shiga ba mu bayanin irin tattaunawar da ‘yan wuta za su yi a junan da irin yadda za su dinga zargin juna. Allah ya ce, ha za wannan wata jama'a ce muqtahimun ma'akum su ma da za su shigo cikin wutar, ana za a tura su cikin wannan wutar tare da ku. La marhaban bi, ba da su ba, ba su da wurin zama cikin jin daɗi a nan. Inna salun na hakika su masu shiga wuta ne qalu sai waɗannan da aka ce ba a maraba da su suka ce ban antum la marhaban bikum ku dai din ne ne ba maraba da ku ba ba mu ba antum qaddamtumuhu lana ai ku ne kuka ka mana wannan bata ku ne kuka gabatar mana da wannan bata fa bi isal qarar kir da makoma da matabbata idan ta zama wannan waje qalu sai waɗancan na farkon suka ce rabbana ya ubangijin man qaddama na haza, duk wanda ya ka mana wannan fata ya gabatar mana da shi ya sanya mu ya dora mu akai fa zidhu azaban dhi'fan fi nar Allah ka kara masa azaba ninki ba ninki a cikin wuta wannan kamar yadda Allah ya babu labari a wurare da dama idan yan wuta sun shiga cikin wuta to tsakanin mabiya da waɗanda aka bi za a samu wannan duk wanda aka bi shi ba akan gaskiya ba aka bi shi akan bata to in suka haɗu a wuta da shi da wanda ya bi shi ɗin da mabiya da waɗanda aka bi to za a isa isa kamar yadda Allah ya bamu labari a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma a nan Allah yana gaya mana bayan wuta an sanya ma'ana waɗanda suke kamar su ne ake bi shehunan kenan jagororin an zo an jefa su cikin wuta mun karanta wannan a baya cewa ranar tashin alkiyama da waɗannan abubuwan da aka bauta wa kuma bayan Allah inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ku da ababen da kuke bauta kuma bayan Allah duk kirare ne wutar jahannama An antum laha waridun to da haka za a tattara waɗannan ababen da ake bauta kuma bayan Allah wani gunki ne wani itace ne wani aljani ne da ya fatar da mutane aka bauta masa ko wani mutum ne da ya dora mutane kan bauta masa da yi masa abin da Allah ya hana yi masa sujjada yi masa dawasi yi masa kaza to duk waɗannan wanda suka dora mutane kan shirka da bata da su da mushrikan gaba ɗaya za a tattara a jefa cikin wuta wanda zai kubuta shine wanda aka yi mai bauta ba da izinin shi ba bal ma ya hana ya yaki abin kamar yadda aka yi wa annabi isa nabi isa a rayuwarsa tauhidi ya kafa kuma tauhidi ya koyar kuma ya yaki abin to waɗannan da suke bauta masa ranar tashi alkiyama su kadai Allah zai kona ba zai kona annabi Isa alaihi salam ba haka nan mala'iku da ake bauta musu haka nan sare, an bayi waɗanda su musu kira mutane zuwa ga shirka sun ma hana mutane sun yaƙi wannan abin to bayan sun mutu kila shedan ya zo ya zuga mabiya ya kururuwa a cikin su Zun su dinga bauta waɗannan salihan bayi to ranar tashi alkiyama waɗannan salihan bayi za su barranta daga waɗannan da suke bauta musu kuma Allah ba zai kama su da wannan laifi ba don ba su suka ci a bauta musu ba amma kuma bayan wannan da sauran abubuwan da ake bauta na daskararrun abubuwa to waɗannan duk gaba ɗaya za a tara su a cikin wuta don su haɗu da su da waɗanda suke bauta musu to a nan a siyakin aya yana nuna mana an riga an shigar da mabiya an riga an shigar da jagororin su ne suna cikin wutar suna kuma ɗanɗanar abin da suka aikata sai a zo da gungu na mabiya waɗanda su kuma almajirai ne mabiya waɗannan sai an zo da su sai mala'iku ce ha za fauju waɗannan fa jama'a ne ga sunan taro taru guda shi ne fauju sai Allah ya ce sai mala'iku ce muqtahimun ma'akum su ma ba za a cusa su ne cikin wannan wuta din yin amfani da kalmar iqtiham ya nuna za a shigar da su ne ana kora kamar yadda Allah ya ce wasiqal ladina والذين كفروا إلى جهنم زمرا za a kora su ne ana ma'ana tura su a ciki ba za su tafi wuta cikin jin daɗi ba ko cikin kwanciyar hankali mala'iku na kora su ana jin su a cikin sarkuna to haka za a ce ga wannan jama'a din su ma ba waɗannan haujin ne jama'a ne maƙutahimun ma'akum waɗanda za a cusa su tare da shi idan an an faɗa haka sai na cikin manyan shehun nan sai la marhaban bihi ba maraba da su ma'ana suna gaya waɗannan mabiya ba ma maraba da zuwa kalmar marhab a larabci daga arrahab ne arrahab ne yalwa shi yasa an ce marhaba abinda ake nufi ka zo gurin da za ka samu ka sake ka samu yalwa Shi ne ma'ana marhab to la marhaban bihim ma'ana ba ma maraba da su nan da suka zo ba za su samu jin daɗi ba ba ma maraba da zuwan su ba ma marabta su innahum salun nar sai kuma mala'iku sai ai hakika waɗannan masu shiga wuta ne ma'ana 'yan wuta ne da haka suna nan kuma a cikin wannan wuta ne to yayin da suka faɗa aka ƙalu sai su wanda aka turo ɗin mabiyan wanda aka jeho cikin wutar su ma sai ce ban an tumla marhaban bi ku dai din ne ba a maraba da ku ne abin kyamata ku ne abin gudu an tum qaddamtumuhu lana ku ne ai kuka ga mana wannan kafircin ku ne kuka gabatar mana da shi antum da'awtumuna ila ma afdabina ila hadha al-masir ku ne kuka kira mu zuwa ga abin da ya sanya mu cikin wannan makoma ai da kun kyale ku kuma mana wannan wa'azi ba ba kuma mana wannan jan hankali ba ku kira ba ai da ba za mu shiga cikin wannan yanayi ba da haka sai su gaya wa manyan cewa ai laifin naku ne fa bi isal qara kidda wannan matabbata da muka samu yayin da suka bada fa qalu sai su jagoron su a sai su mabiyan sai su ce rabbana ya ubangiji man qaddama lana duk wanda ya gabatar mana da wannan abu to Allah muna roƙo fazil wa azaban dhaifan fillah Allah ka ƙara masa ninki na azaba qalat ukhrahum li ula ta ƙarshen ta ce wata farkon rabbana haula'i azalluna Allah waɗannan ne wasu tabbatar da su ne suka yi mana jagoranci fa atihim azaban dhifan min Allah Allah ka ba su ninkin azaba ta wuta da haka Allah ka ninka musu qala li kullin bi'fun Ya ce kowa yana da ninki a ranar ba wani wanda zai kubuta a wajen Allah walakin la ta'lamu da haka haka zai za su kasance a cikin wuta a wani gurin Allah ya gaya mana za su ce rabbana inna asana sadatana wa kubara'ana fa adallu sabil Allah mun bi jagororin mu da manyan mu suka batar da wannan kuma ba zai zama hujja a gurin Allah ba tunda Allah ya aiko manzanni ya sokar da littafi sannan masu karantawa da masu wa'azi suna nan da haka wannan laifin ku ne ku da kuka bace amma Allah ya riga ya tsaye da hujja Allah ya aiko manzanni shi sa ko a cikin wuta din da ƴan wuta da masu gadin wuta mala'iku za su tambaye ƴan wuta alam ya atikum nazi, mai gargadi bai zo muku bane me suke cewa qalu Bada, qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay suka ce mai wa'azi ya zo muka karyata muka ce ba abinda Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir suka ce ai da ma muna ji ji na biyayya da muna hankalta hankali na gane gaskiya sai da ba mu zama yan wuta ba da haka su da kan za su tabbatar cewa mai wa'azi ya zo amma su ne suka karkace suka yi karɓar gaskiya wannan yake nuna cewa karka yadda ka bi mutum a cikin bata kowaye shi in dai kan bata yake karkabe shi kowaye ko da wanda ya haife ka ne in dai kan bata yake karkabe shi akan bata ba a yi wa mutum biyayya la ba asali makhluqin fi ma fi khaliq ba a biyayya ga abin halitta wajen sabawa Allah in ka gane bata yake ka bar shi akan wannan karka mai da'a karka ce ai tare miki karka ce wannan shi yasa yana cikin abin ta kai? a wayi gari kaga mutane suna kare ƙarya kuma sun san ƙarya ce saboda me ko dai saboda ɗan gidanmu ne ko saboda ɗan ƙungiyarmu ne ko saboda ɗan garinmu ne ko saboda malaminmu ne duk waɗannan abuwa ba su kai ka kare karya don su ba ba a goyon bayan karya ita karya karya ce kada ka yadda ka goyi bayan karya shi yasa masu goyon bayan karya da irin wannan abuwa sani ranar tashin alkiyama zai zama musu abinda za su barranta daga juna da su da waɗanda suke karewar waɗanda suke karewar su za su fara barranta da gare su in tabarra allazina tubi'u min allazina tabaru wadanda aka bi su za su fara barranta ce wallahi Allah ba ruwan mu da ba mun suke bauta ba mun ka saba da haka dan me zaka zo kare mutum akan karya za ka ga ga abu a fili ga gaskiya a fili amma sai ka ji mutum yana yana kwana yana mata tawuri ko dan dariƙan mu daya ko dan ƙungiyar mu daya ko dan a gidan mu ko dan kaza to wannan ba ba zai cece ka a gurin Allah ba in ba za ka iya faɗin alkhairi ba kai shi in ba za ka iya faɗin alkhairi ba kai shi yanzu za ka ji misali akwai waɗanda suke fitowa suna cewa ai ai wani da aka kulle shi abin jabbar an zalunce shi zalunce shi akai ai da abin da yake faɗa gaskiya ne shi kuma bai faɗar wannan ba kuma kana da gurare da dama kuma da ya zo ya ce gaskiya abin da wancan yake ba addini bane ba daidai ba yau za ka ji shi yana bayanin abin da yake din nan abinda dan uwan nashi yake yi dan nan ba addini bane abinda yake din nan ba ba ne bane bata ne zaka ji yana bambami kuma gobe sai ka ji kuma ya motso da cewa ya dan uwana ko a dan dan hanyar mu ne ko malamin mu akwai masu fada ai malamin mu ne sai ka sun canza magana abu ne a fili ba wani abu ne wanda yake rufaffe a fili mutum ne ya zo ya ce bukari ko muslim ya rawaito hadisi manzan Allah kaza ne ya faɗi mummunan kalma ya dangana wa annabi misali yace misalin abin da ya fada irin na auren nana safiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji abin da yake cewa auren fyaɗe ne ina ya gano yace yana bukhari ina ya gano yana muslim har nan hadisi ya bare ce hadisi na kaza in an duba za a ga cewa fyaɗe ne manzo Allah ya wannan baiwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma aka zo da littafi aka ce budo karanta inda aka ce fyaɗe babu to wani adalci ki cewa ai wa mutum fiye da wannan shi ya faɗi magana ya ba da namba ka ce masa ga hadisin ga nambar budo karanta faɗi gurin banda kuma dukkan duk a garin nan an karanta duk a garin nan ina ji a iya fahimta ta a arewacin ƙasar nan ba inda ya kai kano karanta a shafa ba inda ya kai kano karanta a shafa to a nan yana nan cikin a shafa alfadu ya ya faɗa duk wanda ya hakaito zagi ga annabi ko batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ne ya faɗa kuma aka tabbatar wanda aka ce ya faɗan bai faɗa ba to shi yi zafi wannan yana na rubuce ba na abu ne sabo to ya zo ya ce bukhari ya rawaito ko anas dan malik ya ce ko muslim ya ce an ce nuna gurin babu to waye yi magana shi yayi inda da akwai a gurin to sai kadiyar ta koma cewa to eh wannan abin akwai shi yasa wanda suke ce mana ai kore hadisan ƙarya yake kore hadisan ƙarya yake waɗannan suna yaudarar kansu ne ko dai sun zama jahilai ko sun zan ba son zuciya hadisan karya ba yau aka fara kore su ba tun tunda muka fara karatun nan mun karanta abin inganta mutum ke bai inganta ba ai ba sabon abu ne duk gashi na rubuce, tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau malamai na wannan aiki suna tantance hadisi mai kyau da mara kyau suna bayanin na ƙarya suna bayanin na gaskiya duk malamai suna wannan aiki amma da me suke da ilimi ba wai haka kullum mutum ya zauna ya ci abinci ya sha ya sha ruwa ya kushi ba kullum ya dinga daukar hadisi yana wannan ƙarya ne wannan kusoke shi wannan shin mutuncin annabi ba da haka ake ba da ilimi ake kuma da wannan ne addinin ya zauna in da ba haka ba addinin ba zai zauna ba idan aka ce kurin yanzu duk wanda abu bai mai daɗi bai kori a ce in hadisi bai ma daɗi ba ka kori kai ma an bai bai ma daɗi to duk gaba ɗaya za mu waye gari duk mun kora hadisan ni in kawo shi hadisi in ce wannan bai mun ba a kore shi wanda ya ga wanda hadisi ce wanda ce bai mu ba a kore shi inda haka ake da addinin ba zai zauna to amma sai ga wani ya zo saboda son zuciya yana cewa ai kora hadisan ƙarya yake kora hadisan ƙara a ga yawa ahlus sunna kora hadisan ƙarya a wannan tafiya a wannan kowa shaida ne ka kalli shekaru 30 40 baya in ana magana ta tafsiri ko ta hadisi ko ta fiqh ko ta addini ba a magana inganci da rashin inganci kullun karantowa ake amma daga tafiyar sunna ta zo ilimi yana zuwa sai aka wayi gari dole ne a ce sahihi da za'izi. sahihi da za'izi a ce ahalin sunna ne suka zo da wannan ma'ana sun suka raye ilimin a cikin mutane sun suka raye ilimin dama akwai shi a ciki yana nan shek muhammad na nasiruddin albani babban malami na hadisi na wannan karni din ba da tattabai ne da shi wasu silatul silsilatul ahadith az-za'ifa wal mawdu'a me yake yi ana tantance hadisai amma bisa ilimi bisa fahimta to kai ma inda wannan hanyar ta biyo to duk wanda zai jayya da kai dai jayya da kai ta kan wannan amma mutum ya kawo ƙarya ya nasabta ta ga sahabbai ya nasabta ta ga littafan addini ya ce a ciki ne aka faɗa kuma a cikin wannan babu ka zo ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa mace ta tafi gidan mata tana dubo mai al'auran mata ina ka samu wannan nuna gurin babu sai ka ɗauko riwaya wadda babu wannan abu a ciki a wata mata ta zo jan manzo Allah ta ce ya rasulullah li indaka haja ina da bukata a gurin ka zo ka ce fassarar ta ce ina sha'awa ka ya rasulullah ina inda ta bada wannan ina kalmar haja ta zama sha'awa ina ka samu wannan tafsirin mu dai in inda wannan hadisin da yake faɗa ne ba haka yake nuna ba kuma a ciki har kana ƙari cewa ai da manzo Allah ma ya bita ya je biya mata bukatar da namiji da mace haka yi faɗa lafsar kuma ga garuwa ya kuma sun nuna ba haka ba ne ga cikin ibn hibban ga cikin musnad imam ahmad ya bi ta ya saurare ne ya saurare da ta dan me ya karkace a wancan lafazi zuwa wani amma saboda son zuciya sai kaji wani yazo ce an zalunce shi an shi ya zalunci kanshi kuma wannan kamun da aka yi mai kamun Allah ne wallahi ba kamun mutum bane shi yasa duk inda zai buga ya je dawo wallahi sai wani ikon Allah ba dai ma'ana dan adam ba dama daga Allah ne kuma Allah baya kyalewa dan Allah yana jinkiri amma baya kyalewa Allah zai iya jinkirtawa amma Allah baya kyalewa to bai da wata mafita daga wannan illa ya tuba ya koma zuwa ga Allah in ilimi zai zo ya bayar idan wani abu ne a rubuce zo ya karanta in ya karanta sannan ya kore to mun san cewa karanta ya kore amma ba ka kirkire maganganu ba wanda babu su na ɗaya ka dangana wa bayan Allah dan yanzu abin da yake na lahira ya kai na duniya dan sai sun yi shari'a da duk waɗannan aikin ba ya zagi imam ahmad ya zagi imam al-bukhari ya zagi imam muslim ya zagi ibn Majid ya zagi ayyul qattan ya zagi imam zuhri duk waɗannan manyan malaman hadisi ba wanda bai san shi ba dukkan su to wannan kuma shari'a tana nan a gaban Allah sannan ga sahabban annabi yanzu ta kai in kai wa mabiyansa magana anas sai ja baki su zagi sai ta tataccen makareci anas dan malik abdullahi dan umar abu huraira abu huraira babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya rawaito mana sunna sai su zage shi to duk waɗannan yanzu in ya mako fita a nan duniya ya buju ya ci gaba da rayuwa ya zauna kalau to ya zai da waɗancan a lahira yana ganin Allah zai kyale shi ka taba bayan Allah irin waɗannan wanda duk duniya in dai za a yi maganar musulunci sai an yi maganar bukhari an yi maganar muslim in dai za ka je maganar musulunci za a yi sai an magana littafin bukari da muslim ka zo ka zage su ka ce tatattun makareta ne makiya annabi ne kaza da kaza da kaza ka kuma ɗeba abu ka dangana mu shi yasa wallahi ni a rayuwata in akwai wani aiki da nake sa zaman zan shiga aljanna da shi wallahi ina lissafa zama da ne da wannan makaryaci na nuna karyaci ina lissafa cikin ina lissafa cikin abin da Allah zai ban aljanna kuma tun daga lokacin alkhairi nake gani a rayuwata kuma ci gaba nake gani a rayuwata kuma Allah ya da haka zan dore kuma ina ganin albarkacin wannan abin da muka yi ne na kare addinin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan abin ne Allah madaukakin sarki yake kyautata mana to dan haka duk wanda zai kare wani akan karya to ya shirya za su hada wuta kuma za su yi irin waɗannan maganganu za su mayar wa da juna maganganu dan haka za su dinga roƙon a ƙara musu azaba Allah madaukakin sarki zai ce ni kullum da kowanne yana da ninki ba wani wanda za kyale ko ma an aiko muku da manzanni kuka ki kuka iji an muku wa'azi kuka izi? an gaya muku gaskiya kuka iji an bayyana muku kuka iji da haka yanzu ba wani abin da zai amfane ku ku kuka kama su kuma suka ja ku kuka tafi zuwa ga inda kuka je Allah ya kare sai Allah ya ce ni رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت أنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا سكتي سولي وأنم يوم تدن bayan sun gama gangano tsakanin mabiya da waɗanda aka bi sai suka ce ma da na lana rarin jada ya aka yi ba mazo wasu mazaje ba kunna na udduhum min al-ashrar mu a nan duniya muna lissafa cikin yan wahala wanda suke cikin tababbu attaqaznahum sakhriyan wai ko mun rike su abin izgili ne ne an zagat anhum al-absar ko kuma dai ku ne basu gani ba suna nan tare da su ku ne basu gani ba sai Allah ya ce inna zalika hakika wannan tattaunawar da ‘yan wuta la haqqun gaskiya ne ta kawo ahlin na jayayyar ‘yan wuta da a ciki ma'ana bayan sun yi jayayya sai kuma suka dawo sai suke cewa malana la na rari me yasa ba mu ga wasu mazaje ba kunna na min al-ashra da muke lissafa cikin marasa arziki ‘yan wahala a nan duniya ma'ana ‘yan wuta a cikin wuta za su ce a ah, akwai wane da wane a duniya muna musu kallon ‘yan wahala yau suna ina ba mu zan su ba ya kamata mu zan su a tare da su anan a tare da mu anan mujahid ne daga cikin tabi'ai yace wannan Abu Jahal ne zai faɗa haka zai ce me yasa in eh, ban ga Bilal ba ban ga Ammar ba ban ga Suhaib ba ban ga Salman ba ban ga wani da wani da wani domin waɗannan duka a Makka suna musu kallon talakawa suna kallo suna musu kallon arazi bariyar ra'i wasu ma'ana makaskanta ne da haka su ga su yanzu manya a cikin wuta to ina waɗancan makaskanta ɗan suna ina sai su duba ba su gansu ba da haka sai su ce ba mu ga wasu mazaje ba a nan duniya muna ɗaukar su ashirin attafazna da takhrijan to yanzu mun rike su ne Ababen ma'ana izgili muna musu ba'a ne dama can da muke faɗa ba gaskiya bane am zaqat anhum abu ba. Allah ya ce ko idanuwansu ne suka karkace ma'ana suna tunanin ɗayan biyu ko dai dama dai abin da suke faɗa musu ba gaskiya ba ne da suke ce musu ‘yan wahala ce ‘yan wahala ne ko kuma a'a suna nan cikin wutar su ne musu gansu ba to kaga na na na na biyun dai ba haka bane dan ba su cikin wuta to kenan suna musu dama ba to kuma ba da suke musu to yau su ma ranar da za da za su rama ta zo innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhabu kafirai suna wa mu'minai dariya haka anan duniya sai ga mai bin sunna mai kokarin yin addini wani a gefe wani dan shaye-shaye ko wani dan nanaye sai dinga mai dariya ai dan wahala kullun yana fama da jallabiya yana fama da kaza ai kaza ko kuma gaji ana cewa ai tsaurin addini ai waɗannan ba sa jin daɗin rayuwarsu komai addini ya hana ma'ana suna ta faɗan maganganu suna ganin waɗannan masu addini yan wahala haka kuma wannan dama haka rayuwar ta tuhu kullum masu addini suna can tsangwama da wurin waɗanda ba su da addini har yanzu za ka ga haka yanzu akwai abin da arna za su sai ka ji wasu shiru ba za su yi magana ba amma aka ce musulmi ne ya yi to in suka dinga yi, sai sun cika duniya yanzu ka duba irin zalincin da isra'ila take yi da goyon bayan amerika ma duk waɗannan masu goyon bayan arna sun yi shiru amma yanzu in wani musulmi ya yi da yake bai kai wannan ba yanzu da a ce za kaddara Allah ko a ce Saudiya ta yi kaza da sun cika duniya da biyu. ai kaza da kaza ai musulmai ne ba sun zaman lafiya wanda idan yanzu ka auna a duniya ba musulmai ake kashe ya fiye da yadda ake kashe wanda ba musulmai ba musulmai ake kashe ba kuma yan ta'adda wanda suke ta'addanci kan musulman sun fi sun fi ma'ana sun fi yawa fiye da yadda ka ce ga musulmai na ta'addanci kan wadancan shekarun baya duk mun sa abin da aka yi a Bosnia sa abin da aka irin wannan garuruwa ɗin, sannan kuma da irin wutar da ake kunnawa a garuruwan musulmai to amma duk yan dadi arna ba za su yi magana ba amma ran da musulmi yayi wani kuskure to kuma ya tsinta da duniya ko da a cikin gida hakan ko da a cikin gida arne zai ta yin abin shi shi kalau amma kai musulmi to in dai kai kuskure to za su wani abin ba ba kuskure bane za su cika duniya da iyo to haka kuma yan bid'a su mai me bid'a zai ta bidi'a shi ba za a yi magana amma ran da mai sunna ya mutu kuma kowa zai fito sai shi ta ihu kuma sai kai ka ce yanzu kamar babu waɗancan masu ɓanna ɗin yanzu akwai waɗanda in ka shiga yanzu cikin wannan social media ɗin ka shiga irin tiktok ka shiga youtube kullum zagin malam jabar suke kullum an kabe malam jabar an zage shi akwai wani bai da aiki kenan kullum zagin malam jabar amma ba za ka taɓa ganin shi ya kafe yana zagin yan hakika ba sai ya zagi malam Jafar sau goma in ɗan hakika ɗan taba yi sannan shi ma ɗan hakika ɗan fadona ba kan shi ne zan zuzu kula shi ga masu cewa su Allah kuma sun ce su yan tijjaniya ne tijaniya suke ciki suna ma yawo da hoton shehu ɗin. suna jan maganganun shehu a gurin karatukan su da diwanin da komai duk suna ja in suka kama magana su ta Allah takadda komai kuma su kawo shaida daga diwani ko daga littafin shehu su kafa kai har ma sun yi tahaddi sun ce duk wani wanda yake tijaniya yake ganin ƙarya ne wannan abu ba a cikin tijaniya ya zo mu za mu gwada masa amma ba za a yi musu magana ba amma ina kullum malamin sunna za wanda ma ya mutu wanda ma ka ga karshen shi da irin mutuwar da yayi kila wanda yake raye ka ce ai wannan yanzu har yanzu muna nan mu da shi to amma wanda ya mutu ai al'amalu bil khawasi ayyuka ta ƙarshen mutum ake gane waye shi daga irin mutuwar da mutum ya yi za ta nuna maka matsayin shi a wurin Allah mutumin da ya mutu a filin jihadi mutumin da ya mutu a cikin ibada yana sallah mutumin da ya kaza to kuma sai ya zama shi kullum shi kake zage amma ga wasu can suna cewa su alloli ne kuma suna dangantuwa ga abin da ke dangantuwa da shi amma baka damu da shi ba a'a sai sai wanda ya zo ya karantar da mutane ya ilmantar da mutane ya dora mutane akan turba to haka haka haka haka kullum masu gaskiya suke fama da wanda ba su da gaskiya kullum su masu gaskiya abin zagi ne abin zagi ai ta zagi da cin mutunci to da haka suka ce mun rike su abin izgi am zarat anhum al absar ko kuma mana idanu mu ne suka karkace wanda kuma ba haka bane waɗannan bayi da suke nema dukkan su suna cikin kyakkyawan makoma a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin suratul a'raf Allah ya gaya mana wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون جعل هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة ma'ana waɗannan 'yan arab ɗin su ma za su shiga aljanna da haka waɗannan bayan Allah na ƙwarai ba za ku gansu a nan inda kuke neman su ba domin Allah ya cika musu alkawari suna wajen Allah cikin ni'ima sai Allah ya ce inna zalika la haqqun hakika wannan gaskiya ne da qasu ahlin nar jayayyar kan wuta wannan gaskiya ne yana cikin abin da zai faru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan kuma ya faɗa a wurare da dama ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare Allah ka sanya mana cikin yan aljanna Allah ka raba mu da tafarkin fata Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu ikon gyarawa ya Allah Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai ka ba mu lada wanda ya zama kuskure ne Allah ka yafe mana Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sanya mu cika da imani Allah ka raya mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka karɓi rayuwar mu muna kan sunna ka tashi mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin